Babu wani shugaba da aka taɓa yi a Nijar wanda ya taɓarɓara ƙasar Nijar kuma ya lalata ta kuma ya karɓi waɗansu kungiloli na wasu manyan ƙasashen kamar Bazum, a cewar 'yan ƙasar Nijar ɗin. Su kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa jakadiyar Arewa TV, wanda yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran masu mu na yau da kullum. Hakika 'yan ƙasar Nijar sun bayyana Bazum da mace amanar ƙasa, haka zalika sojan yanzu da ya hau Abdulrahman Chani. Mutum ne mai kishin al'ummar ƙasar Nijar, haka zalika mutum ne mai son 'yan Nijar. Wanda suka fara ɗauko tarihin shugabannin ƙasashe idan an lissafa an duba ayyukan da suka yi hakika za a ga. Na Isu Bazum babu wani abu da ya aikata wa ƙasar Nijar in bayan taɓarɓare ƙasar haɗe da haɗa hannu da waɗansu miyagun turawa na waɗansu tsallaken ƙasashen. waɗanda suke so su ga faduwar ƙasar Nijar raga-raga wanda suke amfani da shi domin haƙe tattalin arzikin da yake a cikin ƙasar Nijar musamman irin su Iraniyon waɗanda ake ƙoƙarin haƙewa domin a je a haɗa manyan makamai. Wanda daga bisani su sun ci ribar da suke so sun samu abin da suke so a ƙasar Nijar ɗin. Wanda kuma daga baya sun zo sun tafi sun bar ƙasar Nijar ɗin ta yi rai ko kuma mata mutu. wanda shi kansa Muhammad isuf Bazum idan ya gama mulkinsa zai iya barin kasar bayan ya gama lalata ta to akan haka ya karbi kwangilan lalata kasar wato dai kamar kasuwanci yake nema yi da ƙasar wanda kamar ya sa jalinsa ne a dangane da siyasar da yake yake kokarin kwashewa wannan dai shine 'yan bayyane-bayyanan da su kansu al'ummar ƙasar Nijar ɗin suke yi a dangane da tafiyar da mulkin Muhammad Bazum. a lokacin mulkin nasa wanda yanzu haka kuma suka ce Allah ya kawo masu farin jakada kuma farin uba wato dai shi kansa a abdulrahman cani lalle babu shakka mutum ne mai kaunar talakawa haka zalika mai kishin talakawan kasar nijar din don haka muhammad bazum ba shi da wata magana da zai iya fitowa ya yi a yanzu haka ko da a ce sojoji ba su kama shi sun yi mai ku ba to lalle babu shakka 'yan kasa za su yi mai wannan ku da dai an fara fahimtar menene manufofinsa mutum ne wanda baya son al'umma kwata-kwata ta ƙasar Nijar. wannan da ya su ne kalaman 'yan ƙasar Nijar ɗin akan a shi kansa Muhammad Isu Bazum akan cewa baya son ci gaban ƙasar Nijar ɗin kwata-kwata shi yasa aka hamɓarar da gwamnatin tasa masu mu na yau da kullum to da haka muke so mu ce da Allah ku ci gaba da biyon mu da comment da liking don ci gaba da kawo muku labaran namu da zarar mun dora jakadiyar arewa tv